الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام ابن رجب الحنبلي في كتابه بيان فضل علم السلف على علم الخلف الإمام ابن رجب الحنبلي yana mana bayani akan ilmoman da basu halatta a koye su ba saboda ba su da amfani yana buga mana misali akan ilmun nujum ya kama na bayanai a game da maganganun da magabata na kwarai suka yi a game da koyon ilimin taurari ya ce ilimin taurari ya kasu gida biyu akwai wanda ake amfani da shi domin sanin hanya da sanin alƙibla da kuma sanin lokutan sallah ya ce wannan an samu manya-manyan malamai sun ba da fatawa cewa ya halatta a koya akwai kuma wanda ake amfani da shi domin gano gobe da nisa to shine bayan ya kawo waɗancan riwayat din sai ya ce wa hadha mahmulun ala ilmi ta'til la ilmi taysir yace duk waɗannan nasosan da suke bayani akan bai halatta a koyi ilimin taurari ba to wannan ana ɗaukar ta ne a matsayin ilmin nujumi litta'atir wato ilmin taurari da ake amfani da shi domin tsafi da duba da bokanci la ilmi tasyir ba wanda ake amfani da shi ba domin tafiyar da ko gudanar da yanayi fa inna ilmu ta'asiri batilun muharramun domin ilmun nujumi ta'asir wannan batacce ne kuma haramun ne koyansa wa fihi warada alhadithu almarfu'u akan wannan ne hadisi yazo marfu'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa man iqtabata shu'batan min an-nujumi faqad iqtabata shu'batan min as-sihr wa man iktabata shu'batan minan minan duk wanda ya koyi wani bangare daga cikin ilimin taurari faqad iktabata shu'batan min as-sihr to haƙiƙa ya koyi wani bangare daga cikin tsafi da asiri da sihir wannan hadisi manzon Allah sallallahu ya ambace shi kuma riwayar al-Imam Abu Dawuda rahimahullahu ta'ala خرجه abu داود min حديث ابن عباس مرفوعا وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعة يتي العيافة العيافة والطيرة والطيرة والطرق من الجبت من زن الله سسم يتي العيافة كورة تنتاية شنتي دا تنتاية canfi da tsuntsaye akwai tsuntsayen da balarabe ya canfa shi idan yanzu misali aka ga mujiya to bala'i zai zo yana cin al'iyata sannan wasu kuma suka ce al'iyata nan yin amfani da dabbobi ko tsuntsaye masu cin nama su ne al'awafi afa ya ifu iyafatan shi ne mutum ya zama yana canfi ta sha'umi da tsuntsaye in aka ga mujiya ko mujiya ta sauka a gida to bala'i zai sauka idan aka ga wannan mm, mikiya mikiya to shi ma akwai ukuba ai sunanta al'uqab ko to suna tamfi da al sunanta suke ɗauka to shine al-iyafa wa da tamfi baki ɗaya. malamai suka ce manzon sama ya ambaci al'iyafa sannan ya ambaci al-siyara saboda min babi min abin nan min babi zikri al-am ba'da al-khas zikir al-khas thumma zikir al-am al nau'i ne na al-siyara domin asalin camfin balarabe duk yana yi da tsuntsaye kaga har yanzu ana yi ai tantabaru sai a watsa tantabaru ya zaman lafiya haka ake a duniya ake ko babban bako aka yi ya zo wata ƙasa sai a bashi tantabaru farare sai fir sai a watsa su wai zaman lafiya wattar sannan da zane-zanen duba a tsarku kenan minal jibti dukkaninsu suna cikin sihiri eh kaga ai cikin fassarorin da aka yi aka ce aljibtu aka ce as-sihir wasu kuma suka ce aljibtu al-kihana bokanci ai boka dai shine tahiri so tari to manzo Allah su sama ya ambaci waɗannan kaga shi a ai ai da tawari suke amfani a taurari suke amfani da kuma abubuwan da suke ce musu abubuwan da suke ce musu hai'a ta dan adam sai a ce akwai ma'i akwai hawa'i akwai nari sannan akwai akwai ma'i akwai hawa'i akwai nari sannan akwai waɗin akwai turabi eh, sai a duba sai a dudduba turabi ne shi kaga turabi wai za ka yi sauƙin hali kenan kowa zai taka ka ba za ka zama mai faɗa ba kowa zai taka ka yadda yake so yadda ake taka ƙasa in ka zama hawa'i iska to shi sai mutum ya zama irin shakulatin bangaren nan sha biyu da rabi haka haka ya zama irin tangalawa da hawa'i ke nan akwai ma'i e shi kuma mutum ya zama ruwa kyauta akwai kyauta amma kuma akwai ɓanna wani zuba ta ce nari ne shi bala'i masifa faɗan tsiya nari kenan wai dan adam baya wuce wannan sai ga shi ilimin bincike ya tabbatar da dan naziri ma ya san cewa dan adam ya wuce waɗannan tarakif din guda hudu dan adam ya wuce waɗannan murakkabat din guda hudu a cikin ilimin halittar dan adam dan ƙaramin yawo ma inda ya karanci an karantar da shi kimiyya ya san dan adam ya wuce wannan to su suna nan akan wannan suke gina dan adam shi kenan sai mutum ya tafi wajen su shi kenan sai a ce ya sunan mamashi duk wanda ka je wajen shi mai magani ya ce ka faɗi sunan mamarka to alama sai ta farko ta ɗan duba ne shi me zai da sunanta ya sunan babanka ya ka faɗa shi ke ma'ana ba ku labarin wanda aka yi sata ba a kamfaninsu a ma'aikatarsu aka tafi aka je aka yi duba na taɓa ba wasu labari aka je aka yi duba wai za a je a yi istikhara aka tafi duka aka tafi shi wanda ya ce sai an jan sai ta ci da shi shi ya da tsalla wallahi sai an je ana cewa a a shirka ne ba wannan in ma shirka ne a yi saboda jahilci shi aka tafi ana zuwa shi kenan kafin a tafi sai to kun ga aka aka zo ce kun ga dai ni da na daina wannan abu tunda aka yi wani wata rigima aka kulle ne saboda na faɗi gaskiya abin ya shafi ɗan 'yan sanda kwamishinan 'yan sanda ya zo ya kama aka sa'a ya sa aka kama ni tun daga lokacin ni na daina wannan na daina waɗannan abubuwan amma tun da dai ku ne kuma kun faɗa kirki na da waye da waye yanzu abin da za a yi kafin a shiga wannan aikin tsakanin ku da Allah duk wanda ya san shi ne wannan abin ya faɗi gaskiya zai faɗi aka yi shi zai faɗi za mu je mu fara aiki wasu za su je su fara aiki shi ke ne ka karɓi sunayen mutane a kai shiga wani ɗaki shi ke nan can ya fito yana fitowa ya ce a uzu billahi mina shaiɗa na a uzu billahi mina shaiɗa ya ce abin fa a cikin gida yake abin a cikin gida yake domin bayani da na duba na gani abin dai a cikin gida yake abin ba daɗi a cikin gida ne <laughs> shi kenan aka zo shi kenan ya samu wani mazari fa sai ya sa mazarin nan kawai sai ya tsaye da shi sai ya tsayi mazari ya tsaya da kanshi fa wallahi mazari sai ya tsayi haka kamar tantarin nan kawai sai ya tsaya kaga wannan ai ya wuce mawara a ɗabi'a ma mawara a ɗabi'a ya zama metafizika metafizikiyun huwa ko shi kenan sai a fara aka ce to za a fara aka faro aka sa sunan wani sai a ce ga katon faranti an sa madarin sai a ce mutum ya zo wannan dan ala sai ya sa hannun shi a tsakiya a cikin a gefen faranti sai a fara khairan yarahu khairan yarahu khairan yarahu khairan rahu sharran yarahu sharran yarahu khairan yarahu khairan yarahu sharran yarahu to duk wanda sai mazariya tsaya idan a khairan yarahu ne to ba ka ciki amma in a sharran ya rahu ne shairan ya rahu kai to <laughs> mutum yana ci, <laughs> to haka aka yi fa aka gano wai an gano barawo wanda ya sata to haka suke yi na taɓa ba wasu labarin muna firamare an taɓa mana irin wannan malamin mu kirista ce aka mata sata aka sace mata kuɗi a irin loka ɗin nan a aji aka sace mata kuɗi nan sai wani yaro ana ce mashi audun baba a cikin wada yake gidansu irin gidajen <coughs> yan ɗariƙan nan ne sai ya ce ai ya iya kara-kara zai gano wanda ya mata satan nan shi kenan ta ce oh, da gaske ce haka ya ce a bashi zai je ya taho da wani katon kundi ina jin ummu musu ne wannan littafin na tsaki ya zo da wannan littafin ummu musa ya zo da karakara guda biyu dogaye abin nan kai abin nan gwangwala ya zo da gwangwala guda biyu dogaye shi kenan sai aka zo shi za a fara sai aka ce a fito da mutum biyu aka fito da mutum biyu aka cire musu riga suka cire riga ɗaya aka tsira masa gwangwala ɗaya ta nan nonuwansa ɗaya ma ta can aka sa masa suka tsaya shi kenan suka suka durkusa can sai aka fara to to ni ne na biyu a gaba akwai wani ana ce mushi Umar shine a farko to daga shi sai ni shi kenan sai aka zo aka fara aka ce Umar ya fito wai abinda mutum zai shi ne wai tsakiyar gwangwalon mutum zai haka da hannun shi idan ana cikin wannan karatun hannun mutum ya yi rawa to da hannun shi a ciki <laughs> audin baba ya zo ya fara karatu eh, yana ta abubuwansa shi nan kawai ce hannun umar ya rawa <laughs> aka ce da hannun shi a ciki gani kusa da shi tare miki kuma abokina ne <laughs> ai ana cewa da umar a ciki sai ne wani dan da ra'iyo <laughs> shi bai fara kuka ba ni na fara kuka to shi ne malamar da kanta ta ce ita ba ta yadda da wannan abun ba a tafi kawai shi ke da ta yafi to haka suke yi ba. yanzu akwai wannan da har yanzu duk in shekara ta zagayo sai an musu irin wannan buɗe buɗe wallahi za ka yi mamakin mutane Ka ga mutum babban mutum ka zata yana da kima in ka ce masa wawayayye bane shi da kiki ne shi sai ku yi faɗa sai ya kai ka kotu amma Allah yana bin waɗannan kazaman mutanen suna wahalar da shi wani zubin kaji sun bashi wani sharaɗi su je ce ce siyo wani abin da ko yaron shi ba zai iya aika ya je ya siyo ba amma a ce da kanki je je ya siyo kuma a bashi sharaɗa a ce ya siyo allurai ƴan ƙanana ƙanana ya siyo guda ɗari da goma sha ɗaya kuma sai an ƙirga kai ya siyo fakiti fakiti sai an ƙirga masa ɗaya bayan ɗaya a sa shi ya je ya siyo farin kwalli kuma a bashi ka'ida a ce na naira goma zai siyo kuma zai ci to shine ta imam ibn rajab ya ce wal iyafatu zajru tsayi abinda ake ce ma al iyafa shine kora tsuntsaye domin a samu sa'a ko rashin sa'a daga gare su wa tanqu al fil ard abinda ake ce ma at shine rubutu a ƙasa fa ilmu ta'thirin nujumi batilun muharramun ilimin taurari da ake yi domin taurarin su zama suna da tasiri a rayuwa batilun batacce ne muharramun shari'ar musulunci ta haramta shi wal amalu bi muqtadahu aiki da abin da wannan binciken ya hukunta ka taqarrubi ila nujumi kaman an nemi kusanci ne da waɗannan taurarin an bauta musu wa taqribi al qarabi wa taqribu al qarabin laha kufrun sannan kuma yanke-yanke da ake ma waɗannan taurarin domin ai su a duka tatsuniyoyin da ake da su na duniya da na rumawa da na misrawa da na girkawa su ne manya-manya suna da ilimin taurari dukkanin suna da astronomy to dukkaninsu ilimin taurari na da alaƙa da aljanu kowane tauraro a wajen waɗannan mutanen to yana da alaƙa da wani aljani da wannan tauraron yana yana haɗe ne da wannan aljanin shi yake tasarrufi a cikin wannan tauraron shi yasa ai alihansu in kana karanta tatsuniya ko kuma labaransu kamar na Greek zaka ga ai duk suna da sunayen iyayen gijinsu wasu iyayen gijin zaka ga duk sunayen taurari ne daga nan ne aka samo ai sunayen watanni da ake da su na Gregorian calendar a taƙwimul grigori mafi su august duk sunaye ne na abin nan augustus shine malikul matsar ilahul matsar kai afuwan augustus shine ilahul matsar shine shi ma bahaushe ya ɗauka sai yake cewa watan ruwa watan august august shine ilahul matsar a wajen a aƙidar rumawa suna da venus da hara kaga zahara ai wata tauraruwa ce ko wadda hatta a tarihin laraba su ma suna da labarinta wadda Allah madaukakin sarki ya ƙaryata ta wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما ai على الملكين ببابل هاروت وماروت أي أنت أكثر شواء كده هاروت وماروت ملائكون قدابي وي suka ce ma Allah madaukakin sarki su tsarkakakku ne su tsarkakakku ne sai Allah ya ce zan nuna muku kun yabi kanku zan koya muku darasi fa anzalahum Allahu fil ardi sai Allah ya saukar da su ƙasa shikenan sai ya saukar da wata da ake ce mata Zahara ita ce Venus tauraruwar Zahara shikenan ta zo ta yaudare su ta sa su suka yi shir suka mata sujada suka yi zina da ita suka sha giya sannan ta ɗau ciki ta haihu suka kama ɗan suka yanka to daga nan shine Allah madaukakin sarki ya ɗauke ta mai da ita ta zama tauraruwa shine ake ganin ta a sama su kuma da harutu da marutu sai suka roki Allah Allah ka mana azaba tun a duniya shine sai Allah mai da su dutse suna nan a garin Babila babila ta iraq da babila garin babila a iraq hmm. kaji ya kissa to shine qur'ani ya karyata wannan kissa wa ma unzila ala al malakai Allah bai saukar da wani abu ga mala'iku guda biyu ba bi babila a garin babil wa Haru wa da haru Allah bai yi ba duk wannan ma din nafiya ce ba wasula bace to duk suna da alaka da taurari irin tatsuniyoyinsu da suke faɗi to sai mu tsaya ne <coughs> insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in